ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja su hau Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariya ta yau litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu leƙa jihar Kaduna don jin irin halin da ilimi ke ciki a ɗaukacin arewacin Najeriya. Sanin kowa ne cewar arewacin Najeriya a 'yan shekarun baya ta fuskanci ƙalubale mai yawa, musamman a wajen amincewa da tsarin ilimin boko. Na baya-bayan nan kuwa shine na kasu da 'yan ta'addar Boko Haram suka bijiro da shi. Wakilarmu a birnin Kaduna Binta Ibrahim ta yi muna nazari akan irin koma baya da ɓangaren ilimi ya samu a kan ayyukan 'yan ta'adda. Ilimin boko wani fanni ne da har yanzu bai kai ga samun tsayuwa da duka dugadugansa ba a yankin arewacin Najeriya duk da ƙoƙarin da gwamnatocin da na yanzu suka yi wajen tallafawa. Ilimin boko ya daɗe yana fuskantar ƙalubale a yankin arewa kama daga fahimtarsa ta fuskar al'ada addini da kuma zamantakewar mutanen yankin harkar ilimin boko ya ci gaba da samun tasgaro tun daga bullowar kungiyar 'yan boko haram waɗanda suka yi wa ɓangaren ilimi tarnaki a yankin arewa maso gabas satin ɗaliban makarantar chibok a shekara ta 2014 da kuma na garin dabci da ƙungiyar 'yan boko haram suka yi shine ya buɗe shafin ta'addanci a harkar ilimi a ɓangaren arewacin najeriya A baya-bayan nan ɓangaren ilimi ya sake faɗa rudani inda ake samun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ke cin karansa babu babbaka a makarantun boko har ma da na koyon ilimin addini Tun harin da maharan suka kai kwalejin kimiyya da fasaha da ke kankara a jihar Katsina inda suka sace ɗalibai sama da ɗari uku da arba'in a watanni biyu kacal bayan harin kankara sai kuma 'yan bindigan suka afka ma kwalejin kimiyya da fasaha ta Kagara a jihar Neja inda nan ma suka ɗauki ɗalibai ashirin da bakwai da wasu mutanen. A kasa da kwanaki goma bayan afkuwan hakan kuma suka sake kai wani harin a kwalejin gwamnati ta 'yan mata da ke garin Jangebe a jihar Zamfara. Nan ma aka yi awon gaba da ɗalibai ɗari uku da goma sha bakwai. Kimanin ɗalibai tamanin ne da malamai uku aka sake sacewa a makarantar kwalejin tarayya da birnin Yawuri da ke jihar Kebbi da kuma na jami'in ɗan sanda guda da ya rasa ransa a tabin. Jihar Kaduna ma ta samu nata kasan fargabar inda a cikin watan Fabrairu mahara suka sace ɗalibai 39 da wasu ma'aikata uku na kwalejin korar da dabarun noma da gandun daji. Sa'annan a cikin watan Afrilu suka sake kai farmaki jami'ar Greenfield nan ma suka kwashe wasu ɗalibai inda a ƙarshe suka kashe wasu daga cikinsu a wani mataki na tada hankalin iyaye domin a gaggauta biyan su kuɗin fansa kamar yadda suka bukata. Makarantun addini ma ba su tsira ba, inda 'yan bindigan babura ɗauke da muggan makamai suka ratsa cikin wata makarantar Islamiyya da ke garin Tagina a jihar Neja bayan sun buɗe wuta akan mai uwa da wabi, nan ma suka kama wa'insu ɗalibai har ɗari da hamsin suka yi cikin daji da su. Wata makarantar mishan ma a jihar Kaduna wato Bethel Baptist Secondary School a ƙaramar hukumar Kajuru an samu wannan akasin inda ɗalibai masu yawa suka fuskanci tashin hankalin yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa daga miyagun irin. To ko da yaya abin yake iyayen yara sun nuna damuwarsu a game da makomar ilimi a Arewa. Malam Muhammadu Mannan Danjuma wanda uba ne ya ce taɓarɓarewar tsaro na neman karya gwiwar iyaye akan harkar ilimin boko a yankin na Arewa. Dangane da matsalar tsaro tsakani da Allah a Arewa, kusan in ce yanzu ta dake na ilimi. Don kin lura can baya an yi ta kokari da gwamnati a ba mutane kwarin gwiwa don a kai yara makaranta abin ya fara samun ansuwa matsaloli kuma suka zo suka fara tun fil azal dama arewa ba mu yarda da boko ba muka zo muka fara yarda da bokon kuma an tafi ciki aka zo kuma aka samu matsaloli na harkar tsaro kama daga boko haram zuwa wannan kidnapping da ake yi idan kika lura ba yadda za a yi wurin da ake tsoron wani abu da ko ba a yarda da shi ba an fara dan ya zo kin ga ya za a yi kenan kin ga dole iyaye duk wani kwarin gwiwa da suke da shi an rabke shi ka kai ɗanka makaranta an biyo an zo an tara makaranta an sa bindigu wani yaron tun da yake bindiga in banda ta wasa bai taba ganin ta ba sai ya ga an ka buɗe wuta an kashe wancan an ɗebe su an tura sun yi mahaukaciyar tafiya a ƙafa gaskiya fi sabilillahi mun samu kanmu cikin wani yanayi mu a arewacin Najeriya da ilimin boko dama bai dame mu ba ka kai mace misali kai ba mace ba ma namiji ma wannan ka kai shi makaranta misali makarantar kwana an ce an zo an tattare shi an ɗebe an tafi an kira kuɗin da ba ka da su an ce sai ka bayar da su sannan a kwato shi shin idan ya dawo kana ganin zai hajaza mutum zai iya maida shi wannan makaranta ya ci gaba da karatu to wani ba ma wannan makarantar ba ko da wata ce kusa da ita wallahi ba zai iya maida ba saboda zai yi ɗarɗar wani sai ya sai da ɗan gidan da yake zanna sannan ya iya ba da kuɗin wani bai ma da su ƙarshen ta a ce ɗan ya rasa ransa shin yanzu mu dauki misali a wannan barna da aka yi ta kankara waccan Bethel School ta Kaduna ki dubi irin kuɗin da ake kira ki dubi irin yaran nan irin halin da suka shiga to sai a ce a'a wai yau ka kai ƴarka makaranta boarding school an ɗauke ta an je an wai barawo idan kika ɗauka idan mun yarda da karatun boko kashi saba'in mun rako mun taho to yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa mun koma ƙasa da kashi hamsin ba don wani abu ba saboda tsoro na tsaro da ka kai yaro makaranta in ma zai ce ko yarinya ai ba sauraron malaman yanzu suke yi ba yanzu saurare suke kana tafiya da mota ko da lode fiyo leda wannan tafiya wata an ka taka ta yi kara ta fashe to za ki ga ana fita ajujuwa duk ba a san to kin ga kenan hankali ba akan karatun yake ba wato hankali yana nan tunanin me zai faru ka kai yaro duk awoyin nan da ake daga takwas zuwa karfe ɗaya biyu hankalin shi ba a wajen malamin sa yake ba Sau da hanyar ga ai ba karatu amma ba yadda za a dauki Ya'ya na musamman ya'ya mata in je in kai su makaranta kai ko ba daji ba ko cikin gari take ai ba tsaro gare ta ba lokaci guda kawai a zo a diba a ce wai wai an sace su da Allah ya karya gwiwa Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa. himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa ka ƙoƙarin neman sani don kanka.